This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has dubu a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirya a safiyar nan ta Juma'a. Ga kanun labarai. An kace wasu manyan shugabannin addinin Islama su uku a wasu hararen jiragen sama da aka kai kan Iraki. Shugaban Rasha Vladimir Putin ji Alhamis ya ce yana da karfin gurwa cewa tattalin arzikin kasarsa da ke neman durkushewa yanzu zai farfado nan da shekaru uku biyu. amurka ta ce tana yiwa shugaban cuba raul castro wata rana ya kawo ziyara a fadar white house domin ya gana da shugaban amurka barack obama to a gaishe ka we still impressed that this government is not soon enough to stem side of Boko Haram Abin da nake so na ta shi ne gwamnatin Najeriya ba za ta taɓa bar maganan ɗan kowane mutumin na Najeriya. Da farko muryar kakakin babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya APC Lai Muhammad aka je ke cewa wannan gwamnati ta gaza ɗaukan matakan shawo kanta da ƙayar bayan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Daga bisani kuka saurari Michael Mary, daraktan cibiyar wayar da kan jama'a amma kuma da shike yau juma'a ce juma'a lima tana tafi da shirin lafiya uwar jiki sannan ku ji nasihar kan kirsimeti yanzu ga labaran duniya an kashe wasu manyan shugabannin addinin islama su uku a wasu hare-haren jiragen sama da aka kai kan iraki wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar da hakan jiya alhamis Babban jami'in ya ce kashe-kashen da aka gudanar tsakanin watan Nuwamba da Disamba ɗin nan za su rage ƙarfin mayakan Islama na ci gaba da riƙe matafin iko a wuraren da suka mamaye a ƙasashen Iraki da syria Manyan shugabannin daular Islama da aka kashe sun hada da Haji mutas mataimakin shugaban daular Abu Albagadi a fannin a gudanar da ayyukan mulki na yau da kullum. Shugaba na biyu da aka kashe shine Abdelbasit wanda shine sarkin daular a Iraki. Na ukun shine uh, Radwin Talib shi kuma wani ƙaramin sarki ne a Masul. Labaran sun fito ne yayin da jami'an Amurka suka ce hare-hare fiye da 1,300 da Amurka da ƙawayenta suka kai da kuma ƙarfafa tsaro da jami'an tsaron Iraki suka yi. sun yi tasiri a kan ƙarfin mayakan islama a iraki kenan mayakan ba za su ci gaba da yi wa kasar iraki barazana ba kamar dacen amma duk da nasarorin da aka samu fadan na, na ci gaba kuma ba zai kare ba yau ko gobe kamar yadda wani jami'in gwamnati ya yi gargadi jami'in ya kara da cewa ana iya kwasar shekaru uku kafin a kakabe duk mayakan daga inda suke yanzu. Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya Alhamis ya ce yana da ƙarfin gwiwar cewa tattalin arzikin ƙasar da ke neman durƙushewa yanzu zai farfaɗo nan da shekaru biyu. Kudin ƙasar da ake kira rubul zai sake tsayawa daram da darajarsa. To sai dai duk da wannan tabbacin shugaban bai bayyana abin da zai yi ba cikin wannan yanayin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki. a wani jawabin karshen shekara da ya ɗauki sawoyi uku yana yi mr putin ya ce babban bankin ƙasar da jami'an da ke kula da tattalin arzikin rasha za su ɗauki matakan da suka dace domin yin gyara za su ɗauki shawarwarin da za su inganta darajar kuɗin ƙasar duk da hasashen da masanan tattalin arziki suke yi cewa tattalin arzikin ƙasar zai durƙushe gaba ɗaya nan da shekara mai zuwa. Shugaban ya ce ko da ma farashin mai ya faɗi warwar za a samu haske a harkokin tattalin arzikin ƙasar amma ba nan da nan ba. Shugaban ya ci gaba da cewa gwamnatinsa za ta yi amfani da faɗuwar farashin mai ɗin ta gyara al'amuranta. Ƙasar za ta duba wasu fannonin tattalin arziki da za ta shiga ta farfaɗo da su ba tare da ci gaba da dogara a kan man fetur ko da yake kasuwar man za ta sake farfaɗowa kamar yadda aka saba gani. To kada shafa labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka ta ce tana yiwuwa shugaban Cuba Raul a ah, Castro wata rana ya kawo ziyara fadar White House domin ya gana da shugaban Amurka Barack Obama. Mai magana da yawun fadar White House, Josh Ennis, ya gaya wa manema labarai jiya Alhamis ya ce, Ba zan yi shakkar ziyarar shugaba Castro ba, a ranar Laraba ɗin nan ne da shugabannin kasashen biyu suka gaya wa duniya za su daidaita dangantakar diflomasiyya tsakaninsu. wadda aka yanke fiye da shekaru hamsin jos enes ya ce tana yiwa shugaba barack obama ya kai ziyara cuba idan hakan ya faru to za su kai ga buɗe ofisoshin jakadancinsu amurka ta buɗe nata a havana babban fadar gwamnatin cuba kana cuba ta buɗe nata a washington dc duk da canjin manufar amurka na bazata har yanzu akwai matsaloli tsakanin ƙasashen biyu cikin fira da ya yi da wani gidan talabijin a nan amurka miss obama ya ce amurka za ta yi magana da ƙarfi a kan 'yancin al'ummar cuba yunkurin miss obama na sake mayar da dangantakar diplomasiya da cuba ya jawo cece kuce a majalisar wakilan ƙasar 'yan majalisar sun soke lamirin kwamisanci a ƙasar cikin shekaru hamsin da 'yan gurguzu suke mulki a ƙarƙashin jagorancin fidel castro 'yan ƙasar sun ga azaba da danniya abin da raul castro ma ya ci gaba da yi yayin da ya karɓi mulki a hannun wansa fadar white house ta shugaban amurka ta ce tana nazari akan abin da ya faru da kwamfutocin kamfanin hada fina-finai na sony inda aka sace wasu bayanai ta ce lamarin barazana ne ga harkar tsaro a amurka hukumar tsaron ƙasa ta shugaba obama tana duba yadda za ta tunkare abin da ya auku mai magana da yawon fadar white house josh Ernest ya ce akwai shaida da ta nuna cewa harin da aka kai akan sony wato ƙwararre ne ya yi amma anas ya ƙi ya ɗora koriya ta arewa laifin yana cewa har yanzu ana kan bincike kamar yadda kafofin yada labarai suka sanar wasu jami'an gwamnati da suka yi magana a kan cewa ba za a bayyana sunayensu ba sun ce masu bincike sun gano cewa koriya ta arewa na da hannu dumu-dumu cikin lamarin ba a san yadda masu bincike suka gano hakan ba afka na'urorin kwamfutocin sony ya kai ga satar dubban bayanai lamarin da aka kai ga har da barazanar kai harin ta'addanci sabili da fim ɗin da aka ke kira interview wadda ya yi magana game da wato shugaban ƙasar koriya ta arewa Shugaban Amurka Barack Obama ya gargaɗi takwaransa na ƙasar Masar Abdel fatal al-Asis ya mayar da hankalinsa da karfinsa akan harkokin siyasa, tattalin arziki da halin zamantakewar 'yan ƙasarsa. A wata fira da yi da shi ta wayar tarho, jiya Alhamis shugaba Obama ya bayyana damuwarsa akan durkusar da dubban jama'a gaban shari'a. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. babbar jam'iyyar hamayya APC a Najeriya ta ce gwamnatin tarayya ta gaza ɗaukan ƙwararrun matakai domin karewa da kuma shawo kan rikicin da 'yan Boko Haram suke haddasawa cikin ƙasar. kakakin jami'ar lai muhammad ya furta haka ne a lokacin da ke amsa tambayoyi da peter kuloti dangane da hari da boko haram din ta kai a baya bayan a borno har da sace mutane maza da mata ga ibrahim kalmasi garba da ci gaban rahoton muna masu Allah wadai da 'yan bindigar Boko Haram da kuma aika-aikarsu kuma san ba su da hujjar aikata hakan. Sannan mun sha faɗin cewa san ba za mu lamunta da ta'addanci ba a cewar sa. Muhammad ya ce gwamnati ta yi watsi da kiraye-kirayen da APC ta sha yi cewa ta tattauna da 'yan Boko Haram don a kawo ƙarshen barazana ga tsaro. We have suggested several approaches to the government. We've told government that it's very, it's nearly impossible in all cases of, you know, insurgencies or terrorism to use just the military option. Ya ce, Mun ba da gwamnati shawarar irin hanyoyin da ya kamata ta bi, mun gaya ma gwamnati cewa kusan san ba shi yiwuwa a duk wani al'amari na ta'addanci a yi amfani da zaɓin soji kawai. Amfani da zaɓin soji kawai ba zai iya warware matsalar ba, a cewar Muhammad. Dole a rungumi batun tattaunawa tsakani da Allah, dole a yi magana da su, babu yadda za a san abin da ke zuciyarsu idan ba a tattauna da su ba. Wasu ƙwararru a fannin soji sun bayyana damuwarsu game da rashin ƙwarin gwiwa a fannin sojin. wanda suka ce hakan na illa ga yunkurin daƙile 'yan bindigar. Mai magana da yawun 'yan adawar Muhammad ya aza laifin rashin ƙwarin gwiwa a fannin soji kan gwamnati. Ya ce wasu sojojin sun sha kokawa kan rashin wadatattun makamai na yaƙar 'yan Boko Haram. On a more general note, we said before that if if you do not motivate your army adequately, you uh, uh, uh, Ya ce mun faɗi tun farko cewa muddin baka wadata sojojinka da makamai sosai ba, muddin baka ba su ƙwarin gwiwa sosai ba, muddin baka tallafa ka kuma nuna goyon baya ga sojojinka ba, to kar kai zaton za su sadaukar da rayukansu a hallaka su haka kawai, in ji Muhammad. Muhammad ya nuna tabbacin cewa APC da ɗan takarar shugaban ƙasar ta janar Muhammadu Buhari za su iya kawo ƙarshen tashin hankalin da taɓarɓarewar tsaro matuƙar aka zaɓe su a zaɓen da za a yi a watan Fabrairu mai zuwa. Shi kuma a nasa ɓangaren a hira da yi da Madina Dauda kan batun 'yan matan Chibok da sauran matakan tsaro a Najeriya, daraktan cibiyar wayar da kan jama'a Mike Omeri ya ce gwamnati tana bakin ƙoƙarinta na ganin ta kare ko kowane ɗan Najeriya. Abin da nake so na nanata shi ne gwamnatin Najeriya ba za ta taɓa bar maganan ɗan kowane mutumin ɗan najeriya ya sha wahala a wani wuri ba sai dai idan an kai ƙarshen inda ba yadda za a yi so ba wanda ya manta gwamnatin najeriya ba za ta manta ba ba ta manta ba kuma za ta ci gaba da yin duk wani abin da ya kamata ta yi don ta tabbatar cewar an ceto ba ma 'yan yamatan ci ba duk wani dan najeriya wanda yake ya samu kanshi cikin irin halin ɗaurewa irin wannan to inda shi yasa a yanzu hakan nan eh, za ki ga cewar cikin yunkuri kokarin da ake yi har ana samun wa'yansu nasarori inda har an cafko wa'yansu masu zauna a lungu suna karya suna caɓa magana su ce su ne masu su ne yan boko haram su ne suke rike da yan matan da sauransu to kin ga don kokarin da ake yi shi yasa har an samu wayannan ba a daina ba kuma akwai wasu abubuwa da gaskiya bai cancanta kowane rana mu zauna ana ba da bayani a kan titi akan jarida gidan jarida ba Mike Omeri daraktan shirin wayar da kan jama'a kenan aka ji ba abin da nake da shi a duniya wanda an taba zina jin ciwon kamar sunana in ka ce Alimu da Sharif duk family nawa kenan daga iyayena har ni kalalata sunanmu wannan ai maganan banza ne ai idan mutanen borno kaɗai za su yi wa sharri akan da sharif baturen da ya zo din ɗan borno ne A kasance tare da shirinmu a hantsi domin jin wannan rahoto. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe goma sha biyu na dare da kusan minti goma sha uku da ‘yan daƙiƙai. Ga Jimayali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa cikin ikon Allah waɗanda suka kamu da ƙanjamau suna iya haihuwar 'ya'yan da ba su kamu da cutar ba? Wannan al'amari yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu taɓo kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum kuma 'Barka mu da sake saduwa. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya yi mana da malama Maimuna Yakubu, daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice. Nasiru ya nemi sanin shin waɗanda suka kamu da ƙanjamau suna iya haɗuwa su yi aure kuwa? a kwarai ma kwarai muna idan suka zo mu ma fi ba su shawarar su yi aure amma kafin su yi aure sai mun sa an gwada su saboda ita wannan cutar da tafiyar ta tafi sai muka muka bincike nuna cewa cutar tana da kala wajen uku akwai wanda hatura ke cewa type 1 type 2 type 3 saboda haka idan mun ga cewa namiji na type 1 mace tana type 2 za mu ba na so su yi aure saboda za su iya bawa juna amma idan suna type ɗinsu ɗaya ne za su iya aure saboda in suka zo aure, auratayya kawai abin da za mu ci musu shine idan za su yi jima'i su yi amfani da kororon roba amma idan suna so su haihu a lokacin za su iya zuwa wurin likita zai iya ba su shawarar yadda za su yi su dan bar amfani da wannan hasis ta dauki cikin ta dauki ciki sai su ci gaba da amfani da kororon roba saboda haka muna muna muna tallafa musu su aure juna saboda ba wannan kyaman kana da shi ina da shi ya gane ai hmm. ba haka ba wani sa'in aka je aure aka ce shi bai da shi ko kai ne aka ce <laughs> eh, ka ɗanka bai da shi amma mata tana da shi ai ga kyama ya zo sai ma ka hana a yi auren amma idan dukan suna da shi an san cewa ba su kyamaci juna ba kuma za su yi zaman lafiya za su sha magani tare kuma za su iya haihuwa ɗan da baya da shi. mutum mara lafiya ya haifi mai lafiya? eh kwarai da gaske idan sun zo haihuwa idan mace tana da wannan cutar ta zo haihuwa a asibiti ana yi mata um, tiyata a fitar da ɗan saboda shi ɗan da yake cikin uwarsa baya kama cutar a yanda yake inda mahaifar da ubangiji ya ajiye shi baya ba zai iya kama cutar ba saboda cutar ba ta shiga ta cikin mahaifa amma wajen fitowar ɗan ne idan aka sa jinin da ya fito da shi ya taɓa jinin uwar wacce take da cutar sai iya kamawa ta wajen yanka mahaifa saboda haka sai mu ce to idan suna da shi su tafi asibiti su haihu sai a yi mata tiyata in aka ci tiyata sai a ci dauki dan cak a ajiye shi a gefe ita kuma sai a bata magani shi ma dan a bashi magani in suka sha aka kai wajen tsawon wata wata wata ko shida ko goma sha biyu ko goma sha takwas shi shikenan dan baya da shi a ƙarshe gaba ɗaya duk dadewa da aka yi ana da cutar nan har yau ba a gano wani magani ba ne na kwab ɗaya duk dai a yanda ake tafiya duk duniya a yanzu ita wannan cutar tana da wani sallo to tana da tana da tana da yanda take yi saboda idan aka fara aka fara bincike aka samu maganin da zai iya kashe ta to da yake tana kama da ce cell cell din jikin mutum kwayan halittar kamar su daya kamar dai a ce ne yau zaka yi yaki da yan Cameroon idan suka sa rigan sojojin Najeriya ba ka san ko su waye su saboda haka ita kwayan halittar tana kama da kwayoyin halittar sai ka rasa wanne ne in magani ya je sai kashe su su biyu saboda haka sai wa jiki illa to in aka samu wannan magani sai ta canza sai da koma kuma ta canza kamar irin wanda kwayan halittar jiki shi yasa aka kasa kashe ta har yanzu inda muka samu matsalar kenan a har a yau aka rasa ina za a samu maganin da zai iya bambancewa da kwayan cutar da kuma kwayan halittar mutum har yanzu to inda muka samu matsala kenan amma kuma yanzu abin da ake ta kokarin a samu shine a samu maganin da yake wato vaccine din da yake in ka dauka kamar na polio din da ake yi ko na tarin fuka ko na tarin idan ka dauki wannan maganin aka yi maka alluran to ba ka kama cuta ba abin da muke nema yanzu kenan to kafin cuta mai kare garkuwa yawa ita muke nema yanzu ita ce yanzu an same rigakafin amma ana nan kasan kafin a yi mutum sai an taya dabbobi da yawa a tabbatar tabbatar cewa bata da illa mm, ana ta gwaje-gwaje a duk duniya in aka samu wannan to ka gani duk wanda aka yi mishi wannan rigakafin to ko ya yi sadu da mace da take da cutar ko namiji ko kuma an ɗauki jinin wani an an sa mishi ko kuma ya yanke ko wani abu ba zai kama cutar ba inda muka fito kuma kenan a kula da duk an san da ake son mu yi bayani in aka zo za a samu bayani abinda muke da shi gwargwadon ah, abinda muke da shi za mu gaya mutane za su ka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Haka wannan batu yake kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita wasiƙunmu na farko guda biyu sun fito ne daga makwabtan juna, Katsina da Daura, waɗanda kuma suna neman bayani ne akan abu guda. To hajiya. To su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne akan shakuwa. To. Wasikar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina. Wanda ya wai ya ga wai yara wai su suka fi yin shakuwa. Kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauƙi. To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir Misbahu Daura. Shi kuma yake cewa me ya son ya san cewa me yasa ne mutum sai ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi din me ke kawo shakuwa? har yanzu dai masu ilimin kimiyya hajji ba tabbatar da abin da ke kawo shakuwa din nan ba domin abin da ke faruwa kin sun tsakanin inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke kin akwai wani abu mai fata wanda ake kiran diaphragm to wani lokaci domin wani dalili yanda shi wannan kaman kaman jijiya yake to wani lokaci yadda yake motsa yake kawo mutum sa mutum su mashakuwa din nan haka hajji to ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba kuma yanda yanda malam ya ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a dan bashi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana rike rikinin sa waɗansu kuma in sai a ce ko mutum rike numfashi ko wani abu waɗansu kuma ana ba su waɗansu maguna amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa hmm. eh. to batun cewa wai ta fi kama yara yara kai sun fi shakuwa hakan haka yake ko dai shi. a kowa na iya shakuwa hajiya in dai ba ba yara kaɗai ba. to. Eh. sai dai wani lokaci nasu wani lokaci yakan fi ɗan tsanani ne amma kowa na iya shakuwa hajiya. a to me yasa na yaran ya fi yin tsanani. eh dun jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajiya saboda haka don kuma akwai wadansu yara waɗanda waɗansu irin ciwuka da suke kama waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da nace jijiya nan da na magana eh. wani lokacin sankaran ta ya kama yakan sa kamar a nan ƙasar yin akwai kwanakin baya wajen yarinya tana shigowa na wurin watanni ma mm. aka aka gyara wannan jijiyan da ke zuwa wannan fatar To, eh, eh. saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me ke me yasa eh, suke wannan. In dai yaro ya ko lokaci na shakuwa a je a kai shi likita amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin su. Ah, Domin ya duba ba ko likita za a kai yaro wannan musamman. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajji. To sai kuma tambayar magaji Muhammad. To. Shi ma dai wanda mun sha magana mun sha yi a kai. Wai ya mutum zai gane cewa yana da ciwon asma. cin asma da yawanci abin da zai mutum zai gane shi ne wani lokaci za ka kaman kirji mutum ya mace yadda mutum numfashi yana numfashi sama sama sama haka ko kuma wani mutum yana wani sai wani abu ko ya dan motsa jiki ko ya wani tafiya mai sauri haka za ga yana shan wahala to mm-hmm. numfashin da ne za ga mutum yana numfashi sama sama za ka rinka jin za ka rinka jin ma mutum na numfashi kuma bai kamata mutum a rinka jin shi yana numfashi wato in kana kusa da mutum za ka rinka eh, ji eh za ka rinka ji To. Eh. To alama ce ta asama. Eh, eh alama ne kuma za ga waɗansu su mutane za ga yadda suke za ga kamar suna shan wahala sosai haka wurin numfashin to wannan alamar ne kuma za ka ji kirjin wanda ke da shi za a ga ƙirjinsa duk zai ji kamar wani abu aka sa akan kirjinsa kamar yayi mai nauyi eh kamar ya mai nauyi to iskan bai shiga sosai ne amma ne mutum da wannan yawanci ya kamata ya je wani likita akwai magunguna da ake bara yanzu inda mutum da wannan cewa akwai magunguna da ake bara kala kala kuma suna taimakawa sosai ana iya warkarwa kwata kwata ya danganta waɗansu ana iya warkarwa waɗansu kuma ba a iya warkarwa hajiya to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wasiƙar Maryam ko gadan ne to shira a can Bauchi to ta ce me ke kawo cutar appendix ne cutar appendix da kin san appendix yawanci da ƙarshen jijiyar cikin cikin ah, da babban jijiyar da ƙarshen ta to abin da ke kawo ciwon domin wani dalili yawanci ba abin da ke samun kowane lokaci amma domin wani dalili waɗansu abubuwa da cuta sukan shiga wurin sai ya so sai ya ɗan kumbure sai ya so ciwo to abin da ke kawo shi kenan amma yawanci wannan kwayar cutar da ke shiga cikin sa yawanci ba su shiga amma wani lokaci a cikin waɗansu mutane kalilan domin wani dalili sai waɗannan kwayar cutar su shiga sai su kawo ciwon wannan ciwon nan appendix din to in dai wannan ya faru yawanci sai a yi mutum tiyata a cire shi a akwai alamomin da mutum zai lura da su eh akwai alamomi wani lokaci zaka ji marin za ka zaka rinka jin zafi kamar da allura ake sukanka a wurin sosai kuma za ga wani lokaci yadda kawai ba ka jin daɗi ko lokaci wurin kasan cikin ka ko lokaci yana damin ka kuma zafi ciwo mai tsanani ne yake faruwa yanzu saboda da ka suma ji irin wannan yawanci kawai kai sauri ka je wani likita. to likita me zai faru idan appendix ɗin ya fashe mutum a ciki. to in ya fashe mutum to kin san domin kin san cikin cikin ɗan adam kamar ba wa ɗan ƙwayan cutuka da suke yawo a ciki to in ya fashe in ba a yi sa'a yana iya halaka mutum hajiya. to Allah ya sawaƙe. amin. To likita a lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Adam. Jammai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. kasance tare da mu ranar litinin domin jin a akwai canji a wannan al'amari. kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga sakon Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Sunana Evangelist Daniel T. Zagi. Kirsimeti lokaci ne wanda Ubangiji Allah kansa ya nuna muhimman ƙauna zuwa ga duniya gaba ɗaya. Sarkin salama shine Yesu almasihu. In kuwa mu a matsayinmu na Krista, wanda muka ƙwallafa ranmu gare shi shine Yesu almasihu, to ya kamata a ga salama daga gare mu, ya kamata a ga ƙauna, ƙaunar ma sahihiyar ƙauna daga gare mu. ya kamata a ga kamun kai daga gare mu don duk mai bin yesu almasihu ya kamata ya tarbiya ne nagari tarbiya irin ta almasihu kansa ina so jama'a su ƙara fahimta cewa a matsayinka na krista kai haske ne kai gishiri ne ya kamata duniya su ganka su samu fahimta a matsayinka na krista za ka iya tsayawa ka ce ni adalcin Allah ne ta wurin Kristi Yesu ni tsamamme ne daga mulkin duhu ni fansashe ne daga la'ana ta shari'a in ka iya faɗin wannan to ka tabbatar cewa za ka kasance misali zuwa ga duniya gaba ɗaya kuma duk inda ka kasance zai kasance wurin salama. Let anger and fear and hate disappear. Let there be To madalla yanzu kuma ga Salihu Garba da tashin kanin labarai. An kashe wasu manyan shugabannin kungiyar ISIS su uku a wasu hararen jiragen sama da aka kai a kan Iraki. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya shi ya tabbatar da haka jiya Alhamis. Shugaban Rasha Vladimir Putin jihar Alhamis ya ce yana da ƙarfin gwiwa cewa tattalin arzikin ƙasar da ke neman durƙushewa yanzu zai farfado nan da shekaru biyu. Kuɗin ƙasar da ake kira rubu zai sake tsayawa daram da darajarsa. Amurka ta ce tana yiwuwa shugaban Cuba Raul Castro wata rana ya kawo ziyara fadar White House domin ya tattauna da shugaban eh, ƙasar Barack Obama. To, madala gaishe ka da haka Allah kawo karshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jimu da wani sabon shiri ciki har da shirin kallabi da Maryam Dauda take gabatarwa. Kamun mu sallama ga sakon taya murna ga lauya Hassan Liman saboda ɗaurin auren ɗansa Muhammad Hassan Liman da za a yi gobe a sarabar idan Allah ya kai mu a kofar makarantar sakandare kan hanyar Toto da ke garin Nasarawa cikin jihar Nasarawa. Ubangiji Allah ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. yanzu a madadin salihu garba da kuma kiba hiro diodone da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam jimmy cook da ya rika masa a nan nisa sahaba imam ali zan dakata yin sallama da kusa can anjima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.